إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا صفو الشيبيا قبع ربيع الثاني 1435 كالندا نجريا نادي نديري بصفو الشيبيا قبع جنالي 2014 يا كالندا ميلادية ẹ̀fọ́ eh? abọ́ yi. wọn kí ẹ̀sùn lẹ́fọ́ abọ́ mọ́ mọ́sálásí gbólóyì ẹ̀mí ìdátàfihàn tọ́ iṣẹ́ aláwọ̀ tààlà ẹ̀wà gan yìí sọ́dọ̀ sí nin nin yẹ wá gẹ́yà bí ò sí túpá tí ó bọ́ náà òye sàntú ga àríṣìbàbẹ̀gútẹ́ lẹ́yẹ̀wà àjíyàwó náà yàwó gágbà fún iṣẹ́ lafiya tààlà wà amma bari lokaci giya ni ni lafiya ko yaju ganzo da shi ba da ta wucin mu alilmu inda Allah amma ya ba ta ci wunji jagora sante mafari ya wuju ke dai ìyàwó lóhun ìdè mọ́nufẹ́ náà ń jìgá ẹ̀sẹ̀ lu ìyàwó ló egbó ní ìdàṣẹ́ lu ìyàwó kọ́ yìí náà bọ̀ ìdàgádà na kángáwà déjì kíríkì náà ṣi ànẹ́bìsọ́ àṣọ́lẹ̀mọ̀ àjẹ́ àlìfáàrí bẹ̀yìn yìí kanga waje bukati uwo ma yi turu yana sai caja ramu na bayan wato ga yawo ngai la zagu ba ju wado je yawo to ayen ce tuige kita chu wa min ayati min ya yace chu an khalaqa lakum min anfusikum azwaja sai caji yaye sai tilla ya ga takani waje bashi a da ya je miji waje ala bai na kuma waddatan wa rahama coci ma yi egu gani bai rahama ya lada tacin ya ebo ebo kibo ebo ya je ebu lufi ayuya a ya coci wo ebo ya je kun ego shi santin ya baci yawo ga telo baboci ma ga san ba ma ebo ne zagin da cajin da ba eba san tilo ebo wuje eba wiko alalima ni bi sa san ga man ataka hinan fa saddaqahu bima yakun aw atamra'atan haidan aw imra'atan fi bari faqad bari'a bima unzila ala muhammad anabi ga zando ni ga lo baba san tina ko zane ji tubuna ko zandon do ne ga ke babe yin zagi ka kunan wajin haila na ko zandoni na gake ba da yin zagi da nan wala shi bata na wannan za ya ci ya gwawa bai na cin ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ne imam ahmad to ashabu sunna na ragu bai daga hadisi ya biyu rai rabu irwaul qalil rakam ya hadisi 2006 annabi za a sallam ya zubi a biyan mutane ne ji zalaka ne shirka to siri to zawu inda gwabi hakki wuya to ribaji bai zugi dukiya kungi bai zulu bice fona e kwa kone da ya zuji kaza sai na shi imamu bukhari bai musulmi to abu dawud to alimamun nasa'i a ga ada gobe o galo rawal ghalil raka ne disu 1202 wale ga laya faja yawo ga sai falam egbe shi unja ga sai da dagbe shi ma ezu fudu saba ko ezu fudu sata na musulunci yawa santiye ta ci yawo sai lagin taron wadda kaga wadda na alkhairi a ga wasu sun sai ce latuna ga ka la'ala kulukin azim sai ce ga nabi sallallahu alaihi ga nabi ga da tabiya kirki na ga tabiya ba na ga tabiya ba ta nan ana diga akmalul mu'mini na imanan zane gumi gamin zane imanin gumi gamin ya mu'mini shona ahsanuhum khuluqa ngai zane ga da tabiya wangi gana imamu tabarani ya ga gube daga hadisin ya abi sahih kudribo to sahiha ya al-albani rakam ya hadisi 705 Anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mu afi bil kalam sai ga wangi wafshi salam wa fi ga sallama wa shaba wa silil arham wa mo fi guyi wa salli bil layli wan nas niyam wa mo fi ji salla shi ka kune za shi ga lele na summa dukhulul jannata bi salam benene wace logo na janna bi aminci wale ga e wa ga yazu da tabiya kirki kaga za zade ga alkhairi a ga mususu e min docho e eh, ji ya lafiya amma yawon daga dabo turu ya ga kuza da rukotoji da gamane da zagayi waje abele yawon rolo emilo ulaji fare zamiji na majiya lafiya na wala agunke yau ebe kibo yawon doce yin wajen tara wudan ebe go yawo sai lagin tara wadan nasiya yanyi ci na yaji yawon na

مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في نسوة أسماء بنت يزيد وقال نبي قوانا إذا جي ما قجي فسلم علينا نبي تجان سلم فقال نبي جي يا كنا وكف المنعمين نجي قنبا بمنات شموه قال نبي قال الله إذا كنا تضل imatu baina bawaiha idan adami ne yanzu gijo wa adami babu ba wa da ba babu ba wa je ba wa ta'ani su Allahu Allah zaujan ceci unja wa dabo ga ji faru to tabe yu ba wa yarzuka minu malan wa walada unje ba na su to take yu dukiya ba to ke yu jiji fatagdabu al-ghadba e fo je jabi le zagi na wuju zagi na ji shi. faraha ta kuna sai ga mara aitu minka khairan mara aitu minu khairan ka tuna taba ji alayhi ya miliya daga na miliyon babu nan kiwa ji kiyo kiwa ji ya miyo wale ganye na nan ya wufu ji na ga ji ya wo boyu ebo na ni diga e za a ji ya boya to ya ce kaga ya nga ga shabo shibo nga ga galo ya waje ma ga ma galo ma galalo ba ma galo ma e je na fuani e je foyu a ababon nafi wa wufi galugwa za kaza gada min mboma, galugwa za wuce gada ma e ba ba ta wala no tubo ka gunje dilembe so ya cana ke gam فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله من الصفين ذا كيركيجو اغاي ذا نجي قانتات اغباتيتي حافظ نولي اغباتيتي اغباتوچو امتي لامي توباجي حافظات للغيب بما حفظ الله اي لا تصلى دان انتي تيغا غواتين ما نولا منو ودان ودان annabi sallallahu alaihi wasallam lai za sallati almar'atu khamsaha in za yiga sallah gutu ja su ba zuru lasari magarisha wa sama shahraha wuce ma ya tara madana fe wa hasanat farjaha wuce ma alfarajun wada wa ta'at ba zawjaha umami tubau ka gudi bayan so ya nan kila laha a ganin zagin daga wuri kilil jannata ni ayyabuwa bi jannati shirki ga da aljanna daga bando ne ga ba mine ko uta ta aljanna na ibn hibban ga gobe daga hadisin abi hurairah bu wa alu adab zifaf page 180 to 182 kula e gane ne wa le ga in zage ngai la ga bule ba mu ce la mutuba wa abin wani sadin bu ko ya gutu an ci mini na siya ne ya jiya wannan yawo waya ya kirkiji gada emi bawo fiye da zabe ya dede shi ma ibn anabi sa sallam ga rajulu ala dini khalilihi fal yanzur ahadukum man yukhalil idza jamitu yana yuga jine baba wa gari na waliye ya nan abu dawuda to a tirmidhi ga gube daga hadisin abi hurairah bu wa qalu silsilatu sahiha ya al albani rakam ya hadisin 927 mulagan nabi <coughs> ebogo gailo da na saba shi ma ganyi lokaci ya dai na ji amfani ba na ma ko gai da zabe zai je da saba za ne ma gai da zabe zai je da ji siri ne ma gai da zabe zai ji gibe ne ma zane ji wawe ya na gai zai ji amma kuranu ba a bi hadisa na biye a sai ji jilbabu a sai lo makaranta islamiyya a su da tsoci waga katun ba ta wace lalo ba a fa wani zahiri ne ga wawe yau ga dami ba wai wafe da zagangani bai za ta ɓaya mu nasiya e ya mutu a baci na iya jiya wani yawu layu daba ba wun su jiyan gicu ya bu wangi wangi ngogbo gan kaga yi mi mai gici jawon bai buni ga sun ko wa ma ke mai gici jawon make ji da lokaci ba wa bai bayan ke a wa ma ke maji wa cigo wani man da ce ga wuji dole yi duje yi tano da baya wa me dembo e bogo ya damba wala go sun je banti wa fio boje wangi wala go sun wagi wa fio luni wangi wala go sun maji wa fio la maji lo da ni wangi wa ma ji en ji to da lokaco ka me bo yu ji nan ji tulu re jani ci e ga ji daga tumbo fa fe ga ya ko boye malam ko bwe no ko wannan ba gwabin gwa wajika gwabin gwa ya kai le ga wa ba a ci sha e wannan wa ci shi ba ga wa buda fa kai me le ga kai wa boso wa boso tumbe ne wa boso du ko ni lugwa mi le obura wannan shi ko wede ji ji fe da wa nu ko ibe do wa tin ndi ati zo ga cinta wa cinta ngba na dai wa ci hankali wa ci tazo na zuwa fege da lan yi tibe yo wa ji yo wa ji no le go ngai yi ti gizo drinks nan da juice nda ci ya ki ya ji ji kola nga ji he Allah ngai le ma lo ta ani no ba fun dinu ya fahimi man ga wasu daga bankare zama ko a su ba ga biyo ga lanu ya kwata bo ba su ke e ma na yau ga funo kamilo tun ba nan wata bo wale nuwa e dabe wani waganu e a wani anu budu lanu ya fufu amma yin na ya na na na na ngwa ka creativity عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو, تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغ أنه جاء رقيق فلم تصادفه فذكر ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة سيدنا علي رضي الله عنها من أنا فاطمة لبا نبي وفيت وفيت لالي لبا نبي قال نبي وتتنقوا جليه وانجا ya tunan wuyan lode me sayid na bona na e bona na na isha wo ga allah wujin ne ci be ya ni ci be ga wa ba wa wuji be ani bi tuna su kwa ni sa sallam mu bwa wani tuna na mu ta ga na na saja ana anabi ci madabe wa kada khazna madaja'na ma ya ayalle ci kan gani fa zahabna nakumu daga da gire fa na abna na kumu ita cani gaya na ki fa kala ala makani kuma ya shishe fa ja fa kada bayani wa bayani ha hata wajatu burda kadame alabat ne fa ala adullu kuma ala khairin mimma saltuma yawa gani lanwuyaye na ji alkhairi gane yawon wujina idza akhadtuma madaja'akuma yaga diga yaga yale ci aw ataituma firashukuma yaga dabe e ta ciye fasabiya salatan wa salatina gaji subhanallahi ibn wabbe gute wa hamida salatan wa salatina yaji alhamdulillahi ibn wabbe gute wa kabbira salatan wa salatina yaji allah akbar wa wabbe gute fa khairul lakuma min khadimi nabi alkhairi gayaye ne ya da wawujina wani sai bukari kitabun fakati babu amalil mar'ati fi baiti zawjiha babu ne ga ga in zagi a lotun da ya miye bubu nan rakami hadisi 5361 qala fatul bari vol 9 page 484 unda ga sai muslim kitabu dhikr wa dawa ta wal istighfar rakami hadisi 2727 hadis na dan bayan mini ene man jaja juje ce kibona wajibin zagi jengi tuya buna

àmọ́ ẹgbẹ́ àti kásùn súnmọ̀ tí lọ́ọ̀ jí yóò jìdín yára kó àṣẹwà lé gan mímbà bí àwùlá bá yáyàwó yẹ mọ́gá tàn ọ̀jí wá òmọ̀lá ló à dàbí ti fẹ́ lu ìkókó tùmọ́ kó ẹ̀gá jẹ̀wọ́n lè ṣe àbẹ̀yẹ súnmọ̀ náà saboda wa lé gan mọ́sílì kóòtù ló ní àwọn èṣì túbá tọ́ ìyàwó lábẹ́rù láàrùsù kọ́ a ngọ́ iléyẹ a ní kàkẹ́ bí sánúbẹ̀ títí ó ní yẹ́gùtù àní tí ẹbá ọ̀gá ìwọ̀ gan bí ọ̀gá jùn fèèdè lóòjìdá ní ọkọ́ Àlébì sọ́lá sọ́lẹ̀m gáyì dáadáa rọ́jù lè àtàwì láti zàbà ìyá fabat in zagi ti ma annabu fa ba ta gadba na ale ba ma ya ba ta ba ta haji fushi biwe la'anat hal malaikatu malaika sai bula ne ɗayan zagi na ta tafiya sai ba ga ce imam ahmad bin al-bukhari bin muslimi to abu to abu dawud da galibi daga hadisin ya abi hurairah bo sai jami'u sagir raka na hadisi 532 annabi sallallahu alaihi wasallam uga idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi zabaji ga yinu ga wa tabau wayin ka in zagi sai ta ci in zagi gajin dube wayin ka ya tsalata nur kai zagi na gadanan ce ta imamu na sa ga gobe to al-imamu tirmizi daga daga hadisi ya tolk na libo daga da su zato sayaya al-albani kan hadisi 1202 hadisi na dan bago A ngo le ko haramu yo ne bo so ga gun ke ba be yali ka kunun ga jahila nan ene magadi faruwa tsakani ba be mi ne wa ga gun dembuwa amma ba da yi miga a ke ba da shewa gan zuzo biyo shi wangi da ya zo an shawa zandoro a ramu na ba ke ba da na wani lafiya bata na wannan in zagin da ci majin gan ga ibiyan wani bai ba da na di asali musulunci ba yau ji gane ko in da ci majin fake zagan ebe to ba yali gidi ya diga ci misaukum harsun lakum satu harsakum annashitum imi ji latiya ya ga jelo lati ke mina ga benin ngo ya dono ko ebe go nga ah, gaskiya ga bele we gidi ga wani lumo fuji abe ga kanzan ki to za nga za no ji rayuji za no ji kiyo an do ji rayuji ebogo unjo kaku ne ka bukata oni ga dono ngaji ngege male mo bi abo ge mi dene male ku eba mi to gba nji fidira iwilo ngayo ni ngoli edono ko ebogo won bo den ebo ebo ba no timo kan no to so so ge male gaskiya e jenja ni fe shi kata ni nganti bi zozo ebo ra musulunci abu na jin haramu wa male gan eye dayaci nga eyudu ci haramu liyo egwe ụlọ nga egwu laguto izagi na jin halali awon ano ko bi tí ó tó mẹ́ dayaci fún nga yi dagun na jeje alfara ju ma wa ebe na ga na gan juwi wa ga wa ga ga tulare zai da sa gabe ba jindo ci kai na wuji zuma da mu ya no necessarily na ma ga ke gbo da da no ko da ka da ba jindo ci na ji zuma da mu ya ma bawa ya ne ma no ji gane ko ga shi shi ba jindo ci sai da jiya extra cool bi ya shi mango le na ne su fi sai ba sai be zato zo to yan na ji pata ya gangani iya kawo ma ta zaru minu masu yan gobe ni ci jaki da wangi da kiyo jaki da wangi Jibu ta ci wa kadara buka Allah ta abudu illa iya ta ji foro gadi zai wajibuta da gaske na sai Allah wabil walidaini ihsana moji bolo bolo bayan mun ci shi ai imani ji ga Allah ga ji ta yan dondo wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ga ji alita ga ma ta ne jinan Allah gun ya je ilime gaibo kulla ya lamu mafi samawatul tun gaiba illallah idza da samo be kina je ilime gaibu na sai Allah gabe la fa la faja annabi ga inna ruqa wa tamaima wa tiwala tashirku wale ko ruku ya dedeji rukuya ne za da jibe su ne jen ju ma ji su ne tata ma ji an karo anan dan nan ne mu yi ba baji kan da la fa wuyo yo da yaji bai be zanuwa ci ma sai Allah gugi ga gadi annabi ma yaji kuti be annabi ya ga gadi dani ma yaji kuti be dani ya ga gabe shabaki ma yaji bai shi baki ya annabi ga man kani halifan dan ga ji kuti na fa li alib billah mu ji kuti wa tati aw li yasmut ko ma wususu da yaji buta kabari ma annabi ga la'anallahu al-yahuda wan nasara takhazu qubur anbiya'i masajida la ne to su tabbata yau bai nasara ji a kabar ya ni biya shi lamar sallaci sai ji ba da ya tsoci a haɗe tsoci buji sai ba da tsoci buji su da tsoci buji ga da hawa zube zanuwa cimar sai tsoci buji bata na jiwale ga benne wa gadi akida wangi sai je boya sahabe shi ya annabi sallam sai je boya zami shi ya annabi sallam da sai musulmi ya kafiri ma wa madaki ma wa madadalili ma tiriti musulmi a musulmi kai zaga idan bidiya musulmi guri to sun amma wanda ya bidiya ya bane bidiya jilegun ne والكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران والكفر على ذا كافر حق الله ثم رسوله حق يسقوه بتشوي بالشرع بشريع مسلمة يثبت نوع لتبتر ولا بقول فلان بغزان وشيا من كان رب العالمين وعبده لنتشوي بأنه يقع كافرنا دعوة يقع كافرنا mafiyan kuwa gube ci sai da dukiya ba waye lọ́jì gáà ní ọkọ́ sai da dukiya ba daji wala wuce ada lokacin da wawo shi mina in ga awa shi mai ko wa da ya ko wọ́n wújẹ́ fúlá fúlú takatọ́ lọ́jì gáà ní ọkọ́ ga lugwa sai bẹ́ da mọ́

yau ji gane ko wadda hadisi da wani anibi sallam in ya abu sufiyan bi ba anibi ga anibi ina ba sufiyan rajulun shahi abu sufiyan ne bata ciwo wani layan yana na kun ga ganin da ya jiwon shi na anibi yan wuli mini dukiya buwa ma bil marufi ya bago yanzu ba ya yi zagu ba ko in ya bawa ga sanji tiya nemi sanji tiya ba mi sanji tiya zakalon ya hankali ya yi zagu su ko ba ta ba ningo ile yago zagu tunga ko ga shishi yago zagu tunga ke da jengi te zagu ko zagu yi me bane zagu ke bi tsara fi ruci wale yan naji dai dia ya e baka ga da do ga anni waje wale ga ga fetan to sai ga do ko bi kiya do ko bi ogwa na wale ba ji ba ba ba ji ba ti shawarin ba yungu kaya guwa ngole a majiyar do ko zugun mu bi ogwa wa ga ku mọ́tàlẹ̀ ń wọ òkúta ẹ̀tì mini nà sí àná ìyá àjí àwọn náà gàfẹ́ ẹ̀tì àwọn àìbẹ̀ ẹ̀sìn ní bọ́ọ̀yà àmọ́ kẹ́ẹ̀bọ́ ọ̀gáàdìnà ṣì ń dọ̀tí o yẹ̀mẹ̀ èdè contact sí gẹ̀gẹ̀ máa lè mi wá e àlóbà kan sán ń gẹ̀gẹ̀ fẹ́ lo òfẹ́ lo yóò di àná ó ti ula ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ okó amma ya ƙega jiki ma ya ga a ya ga ciya gani bai nin kin na sai tun zamane jahiliya na ma wale kai ba mu ga yanzu ji ga wallo ba su kun ba su tunan musulunci ji ga su da jin zagi wetin yi ga jeli wangi nan ko gold wangi ko les je yi fanwaci fonci wangi babu na tone ba biyo gaskiya so wakin class ba don Allah kiyaye mu <laughs> na'am nasiya gwa guni ci na yaji a wani

kí ma lọ ẹgbọ́n ni ìlà yíò ti gáàkì àlàámọ́ ẹwọ́ káàdéjì lẹ́gbàá ní gáàkì àbúyìn gbàyè àlàálìmọ̀ dẹ́rẹ́jẹ́ ìlàyíyọ mútúnchí tó sàtífìkẹ̀ẹ́tì wọ́n àjú àǹfààní à tó wú wọ́n àjú àǹfààní à tó dẹ́rẹ́jú wọ́n àjú àǹfààní à kúdé bánà wọ́n lé kí wọ́n ní ìlàjẹ́ láyé pátá ìgbèrú fún àṣírí iná oúnjẹ bá oúnjẹ àṣà àmákọ́ oúnjẹ bá gbá ní matsala ya gwegi ci goji gani ko yawo waga ce waga ji wasu turai musulunci ji ya na biyu kuliya zuwa jika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna ya wa ni bi gayi ne waji Gani ni bai yin zage waji bai yi zage mu'mina ne mu'mina ke bayani wannan alajil babu waji daga fito har bikin ɗabago jilbabu wuce wuye dena lekmana wuye dena gwafe na nga ye dena yi nimfa da kita cuyi na ma wajen wa ma da tularo ga tiyana ma da tufu yan bagi ma ma da tufu yan katira shi ma wa ma wodan ga ce do jin zagi na jin ji jilbabu ji ka kunu ga lo makanta na ba ne ga na ji daidai ko zagin doci ma nga za bata ijabu ko ligi ama nga sun ga jilbabu nan kwana jar bi mai islamiya wani nun na i ibn ali ga canja alu mu ya waga fe jiru ma masala egwe ni na si ni ti ya o te no kai a ga fe te ni ngole wakata fi ni waga ya bathroom wudi kiyo wuna eji ga yin gici wara ta gaji wudi kiyo wufi ina na ina ga ku gado a tagado bata ta ku gado kiyo kiyo wace ta ko bata ta ne jogu di kiyo inda ga aga gaskiya na men waye mi dan igboro kata wufi igboro emi wufi igboro kaza wudi kaza ga ga kai zagin babo ji mon wagwa ko no jogen zagin do daga babo ga jojo ko nida yi lo ti me ga lo edu gbo sun na ji fogu ba unde ga ji fogu ba ke su kun turu picture sai da saba mai na su kuta ji kiyo mu ta ti aginci Allah kiyaye mu anabi ga annasafatu min al-imani lilisa ta wanda yi ne kibo da mini imani santu egwe gide gube ki oje mi ko yin wa tazo awo to be ta ce fe ta na kan ozube alibin hamsin min ya gusu da min ya fitra alfitanu kaciya jin wali tidadu wallahi yayi goron waya ko wa qasu sharibi ganda yazu la yabi suji kyo la waya la wa ta wa ta ko annabi sa sallam annabi ga asiwa kuma taratun lilfami mardatun lirabbi sawaki wa lami su zali ceci mai jiyan da bezani ga yi sawaki ninga wale wa fe lami su nabe sawaki wa fe lami su nabe brush be maklin ji sai caji ni mai awe sai jikiyo sai jewo ban ke ja mana kuje so ga tiya hmm wato adam bo sai jikiyo sai jewo sai je faban wale ngo eh wallahi ma al'agan na ga yabo mi ugo wato fe shi da yu na ba malama ji ngba ya so ati ashidie ege ashidie suku ila yi ta alagwa sun da abi ajiki o abi aji kwali afi e kan dondo amma ba ji no titi bi na kun da se ke beta ju ma ki fa mi won ga mala ga ya yawo annabi ga yin Allah ba ya rasara ne mati ya ji ta ce ga usuli alamai ni mana wajin ya zane ngole ko wuji girman kai ya to ce ayo wo ngole gaji israf ma ma ta jiyo sai fanka ya kirki wa limamu tirin zalaki mun sai ja mun sai raka mai hadisi 1887 ngole don ko gabe shi nga nonga malama uyo uma qur'anu gumidi uma ele islamiya nga be janya be ga wonde su da si ga to sai pani ti ba we irin doro abici na ya wangi sai titi ngo diga ni ko ngole kando chi ngoto wivi mi atiwo kando chi nga police cap atiwo kando chi ngo no kin for a part na bo na bo atiwo kando chi no alu pata atiwo ngo chi no ko ro baji atiwo no le ko jem wodi ga sani na ga sati bo ka na wudi kiyo eh o se ki kando chi ma lo je tin mi ati ya we na kiss me before you die shine <laughs> ai amma waje da shi kawai wawanci da to mu da rijalo ci wato kokwata haba mana wale e ba da da shi ne ha amma da ne ba ne ne shi ne kanu ga kai kan wa le gin zaje ko da dan mashin to ale wasu lo ne a jawo sa ga gina sun gida nan ku da ta in za zo kwaje ne sai in zagi na mai zagi no ce wa minu da e ba ko yawo ce wa minu da sai lanu ofu da fi shi ga zan gawo funo ba to ta a ngo le ba wa wa kiyo zan da to ba wa hote bi mutu ngo mana amma wa ngo fulashi e bo shi kanu na ko ji akido wen ji ti jizani wa ba tazani wa ga wa kaza kaza jijani lole ko wa la ya fresh na wa ya tikata wa la tulare wa ya ngo

inda ga da kuskure fuweni ga kiyo wati o to sashe ni ke wa ga intentionally to sashe haba mana wannan wai laje bata na foce ka gole kai gaskiya nan ne ni wannan amma kai aji kazan wa gulani ga amma i love you bata kai mu jiya wani wa ga wale ebo ge wago to ka design ba go gan de biti ya ndere si fe kan un jara musunji wa wo ji gan ko egwoji una sepata una labule ufo wo ji gan ko bathroom ji una ya filieni ufin eju eju ji na ji gala bankara jo gan be kata jefe jefe inuzu kio utazu ejiji sai ta be ya zane zanne jibori jabu zanne jinne jabu pata wale da kiyo wa ngogo aka ce wa biaje langa Allah kiyaye mu ta bago wale ga sun ta foda ta krimu wangi wo fi cin bayele ole wo fi jikala pata fe jin wo fi kai wo fi kai wo fi bo kul man harama zinata Allah la ta fa jali yi wa tayyibatu min rizqi matsala ya ta shi guba

wunji ara ahụ musulunci bụ ebe a bụ emi ati achị oji ale gwuru ntụke nnọsọ kwaji zandu obi eje na is part of life zandu oci di uchi aliga ihe da biyu amma taka ne ebe a bụ emi no alazina mli furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum zai je la al'aura wadana inda gwa yayi mi aji ni be zane ji eh gayi gayi jawno so wuji da jaji na e eba da ya miya ki su musun musulunci da dace bi wani en yo na je yu na ni mu nufi mafi ya ce yan mai yali shi eba na na isha nga ni bi sa su ma lu fe ki su yan nu shi ngo ji ja ni ako da hadis na mai ba ta ga za do ni ga mu le gurun tuna za wuce nga ne ya koyi da dijin hadis ja je na je mi mu na ala uddin al-kasani ta litafi badai u fi tartibi shara'i min fi ta litafi fiki wa fujo volume 2 pe 331 to bayan da alkitabul arabi ga faslu ga wa minha mine ne ji alaka da babiya wena halun nazari halallu ya bucin yule moto mucin bule walmasu a amma lagwa to do shi min rasi ha ila kadama daga yatinye mi har da bici takwai mi halallu ya bani ga wato bandoro na ji bana kana. fi halatil hayati halije rayuwa li annal wasu a fawqa nazari ebu wannan wato bunye waje suna biyu wa ce wai liyunto wal masu faka na ihlalan lil masu wa nazari min yi kyawula na dai wa jan lalli wa ke babu wina nan a shan wa jan lalli wato na kun doro go mali na kun doro yun e jara musulunci ba ebu yin zaji na ta mai yin no ka kuna gari suna nan wa joga mali la fitilu nu ma joga wa nu fitila tabu nufitila! fitila wani jiran wani da jan الإمام منصور بن إدريس البهوتي الإمام البهوتي كشاف القناع فولوم 5 page 16 قال كل واحد من الزوجين زان دوندو ساكاري بديني حلل وياو نظر جني بدل الآخر نعشنا كل وجلينا ونجليتيا ولم سيه أمالته واتو بلا كراهة ومجي ومجي مكروات الفجع تاتو الفرجو الإمام القرطبي من أي مالكي يجو تفسير سورة النور آية 31 فولوم 12 page 232 na 233 ta al-imam al-qurtubi ga al-ashira mas'ala ya guwaci na da alaka bi ayan nan ikhtalafan nasu ga man ya ga an ba da cin leba fi jawaz nazar rajuli la farjil mar'ati ala qawlaini etiyan ba jaiz ya wule. a buca al-faraje yule aga ga yiru guba ahaduhuma yajuzu zaini jigan wuge li'annahu idza jaza law talazuzu bi fa nazaru aula a ga nga ya lali ya bani wa umma be ni un taji jima'i biyu nan a shan wulle min ba da aula wakila wanda ci magala ya ju za ga ungoya bi kauli ya shebu na gana na shi radiyallahu anhu fi ziki da hali amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ali da nabi ga mala ayatu zalika minu wala ra'a zalika minni ga wanda ta bali al'aura nabi la nabi la ta bali al'aura wa ya imam qurtubi ga to wal awwal asahu amma ya ga ma mafari na ga annabi ya ba da ni a cewa jale to gurur tuna ne don ci ga tazu gan hadisin adab وهذا ما مولانا الأدب قال قالوا ابن العربي وقد قال أصبغ al علمائنا الأصبغ أصبغ al faraj min man ko malikiya أجبونا nga yajuzu lahu an yalhasahu bi lisani nga lalli yo e bawu e bawu la to jinza tintala za to ji ibn abi zaid al qayrawani bo page 211 lo 212 an al imam maliki kil annahu qila al imam maliki hal hali jami'ur rajuli imratu laysa bainahu baina sitru me ba da yin ajiji jima'i wa ma le doro kan ba ka fanci a dawa ta ba zai diba ya qala na'am imam malik ya iya jiwo qila a ga innam yarawna karayata zalika zan ci aja ga makaru yoni qala na ilgi ma ya su na biye ne zan ce ba na ga zan ce ku ce kadi ka da nabi sa sallam wa aisha radiyallahu anha ga tasilani uriyanaini ga ne da aisha da sai funo ke ba farjima auladi tajarrudi Ngo wọ́n ko? gánà kó ma méjì gẹ́gẹ́ dangúrò tí gan nẹ́jọ na sí ẹ́ ṣe dín nínú yà kí ẹ̀dín àwọn náà galugwa ga wa gada wa kato ga aka ta mafi da ji kato kula da sau lazina ya lamun na wallazina la ya lamun zai je na bai zai je limi na ajiri nyare wagai ku kurani fitile sai ku fitile goro? kawo ku fitile a wacha wagai ku kurani bale wagai ku sai lotosu wagai da ta sun da tile sai lotosu inu eba wa ma ke yi zane ji katuna sai ke ji to katun biyu nazarin za laza gani me ji katun ya buya na nazarin na luwa eba wa nga ga wuza ide mun lulu wa min ba da wula lokaci zo yi lokaci katun yi yi ya katun ji zo de ga fa katun ga da ko kulu di patun ga na zo don fu mazu loganci amma ga wada katun to ji kan gani شهد الله ilaha illa huwa إلا هو والملائكة أولي العلم قائما بالقسط ta jiri ki hadisa wajibu ta bi gaskiya na sai Allah to malaika ya ma yan gani bai to man ji zai to ki laili ni anan wato ba mu gashi shiga wa laka to wi mi ya mu nasiya ne shi ci mini nasiya ne ya jiya wa le gan yagma la sai cinta ngo diga na ko gashi shi ebo ne mi wa gan wa ji mi wore ne wa Allah ga yan doro wula ma mu. a sai ya cula jin halali na jini gani wani fanki ma ta na minan nisa'i masna wasu lasa wa ruba ya ji jiyawo ko ya na ga safi min ya yi zagi ji wani guba guba ko guta guta ko guni guni a shawa ne ga bani na suku ya ba ga ga wa jini baki ga ci shi wa ca wasu ma limoti ya ya gbala yawon ko ji ko sai ba su kwa sun wuso sai ka yi ji lafiya wọ́n di yánà kó wọ́n máa fàṣẹ rẹ̀ tó zàbà tí ó mẹ́bọ́n ni wọ́n fàṣẹ rẹ̀ tó ọ̀tọ́ mọ́sùkú wọ́n bá wà láìmínú àdúkùn àtàhíbàlẹ̀ àti ìmá ìṣẹ́bù ìnáfìgì ẹ̀zá ìmá nígbà gún ìmí ní ẹwà ṣúgbẹ̀ wáyé misali ya shi benici ma'ana na fiya ni ya jiya wa ya shi benici na gayi sai jiye bai na so ku gajiya wani ene bo gajiya wani ruwan koye annabi sallallahu alaihi wasallam ga warda bima qasama Allah laka takun agna an-nas ai daji be na so ko ga ga wani ga iza na jet ga iza na ko ke ga minita cin ali ta jono hadith abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma ga annabi sallallahu ga kai aflaha man aslama wa ruzika kafafan faqwaqnahu Allah bima ata ga annabi ga zane ce zane ga lo musulunci na ce ki mayu azkina ku ke yuna ce ki make yu dukiya yana mace ki yuna ku yana annabi sallallahu alaihi wasallam ga zane ga zane ga gwano ga la sisatu sahiha ya al albani rakam ya hadisi 129 wanda annabi ga laysal ghina an kasratil ard wanda ku je ngai mi je do kuma walakin al gina gina nas amma ku je ngai ku je yegmo dan da ce dayawo wanda ka ga duwa wanda da tintinele tan amma kami rayu lokpa aje to ya ji dan gurin nan to aje to yungu in ka zo to yin bawa adiya adiya shi ne ni lole ko e buga e e da to ta ajiya e wani ai ai da jibi luwa kun koye ceci dị ke ceci a ya biyu in zagin da ce da yawo kata gumbo wegu ka mi ugun lokaci ta ga yau abile e ba flat ru in ga ci to haɗe ba da kyara bai bai kai ba ciyawo kai da yau bai da amma to sai ba ni waje na sukun ce ci gaji taimako da abele ya ja shi da kwata ya gashi to ka ta wuji ya buga na ce ci gaji yawo na lugon fukun waye gashi sai da kwamfiti ba za mu yi zaka zama je mota ni ya ba zaka zama kaza shani ya da rikici mu ci aji wula habba mana warda bima qasama Allahu laka takun aglan nas omo fi oje boya to ya ci so e e e ya ci ga washkuru ne wala takfurun ita ya boya me ma ci mana bomo wa gé eyín tí òjì èbó ya sòkó wàá fín òjì èbó ya sòkó wàá fọ túùfù òjì èbó kó ẹni tó ti àjì yàbá wọn náà nígbà ń kun ẹ òtó bàdú òtó ètù bí gbọ́rọ̀ lù sẹ̀ntún yẹn ṣì gbẹ́gbẹ́ ẹ̀chì kí mẹ́ tó èlì ẹ̀bẹ̀ dẹ́rẹ́jẹ́ egi wa gabe mai egi wa gabe a wajen nuce ba yau ga mafi waye annabi sa sallam na, laysa minna man lam yarham zaɗa idza damini ibwa da ne je guya da kan giyana wa ya'rifu sharafa kabirana umake je umake le ciwen sayyana imam muhammad da tirmizi to alakim a galu do sai jami'u sayyara kana hadisi 5444 hadisi abdul ibn amr ebogo fiye wannan ya bawaci fiye wa e bawaci da to yin nuyi yau ji gani ako sai ji musallama sayan giti yiwu sai yiwu sai bolo-bolo yiwu ka ga yi ni da ya sawa masu ya ci da na samiya ko ebo na febe fili gan ejin wune ebe ba wuya ko wa wuya ko ja alkhairin da ci wuya nan waga ji kiyo waga gube wuya ma fasara ne ma kati lolo ne e ga da wannan mẹ̀sí ẹ̀yẹ́ ṣílẹ̀ gútẹ́ ti sírí yẹn ẹ̀bọ́ ọ̀gá tẹ́ gùn lóde mọ́ ẹbá gẹ̀gẹ̀ àwọ̀ tán ayẹ́ ẹgbọ́n náà yẹ́bù ọ̀nà ń gùn yàtàndóró àmọ́ káà nẹ́nẹ́mú náà wà gùn yà àmọ́ wà gàn àwọ̀ ẹgbọ́n náà wọ́n jí kí náà mu yabo wani gashi wa yawo eh, ya nawa secondary ke babu yanko university ko kaza nawa da aji kiyo ku dai wa bena su ba ga bata eh, eh, da wani e zai ya gutun bai nan gusa mura da minti goge ba mu dai zagi jona a kin ga zagi jona ni ya bai ba fi sabila sirri e ba ji kiyo gusa

ka kunan lamari ji lano ma ni gi kapu ugbo ka ndundu wadda oge na gi dabo ebu ga je o nga ala baba ade adini zaman lafiya amma ebe ga daga Allah ya salari hari tani eji ngbata zuko ila e be ya wari nga oji gani ako zakale na mo be mi na tuwa ga wala bi ayo wala ala bi aro gba ni ane waje abele imi aji kiyo imi atun nga aji fushi de wa biya a abokin kwafiya ce bi shago kwafiya ne waye ne wani gato ga ne kaga ga wani ta ta ne ji dai a sunan soko annabi sallallahu alaihi wasallam to ne na na ji ji adali na ne da fiye tuna na khadija kan dundu a na artu bab ne na na shaga ka allam ta kun fi dunya imra illa khadija ka ga zan da yajon gali a jija bana nan annabi ga khadija ji kaza khadija ji kaza khadija ji kaza khadija ji kaza kai annabi ga khadija ne le da ne ne amanat bi kafara bi annas khadija imaji ka kune da ji mani dan yana khadija ne le da nare ni bi maliha e wani khadija dina ajija uku ya wajin taimako kan nuke da sai lawatan webo a bi biga khadija ne le da nare ruziqtu bi abi aulad umma gijawi in harrama ni auladan nisa ka kune da gidan ma magijawi an ga ibrahim banana wale alkhairu ji yawon fi ya dana wagabe yi yi na kunga smokin daga aje ba kakuna ni za muje wayi na kakuna malaka jibilu zai zigi ta ugo kin nan har ya bayawa da nan folo ibi wuyo ni a sai ni yi ko lamba eh, ngo kakuna mo ga da bane ce wa magani kakuna ta ga ya ga bi ce wore insha Allah ta'ala go together yau ne ko lokacin wuce waje abin da ba ka gari ba da jimanin cimbocha ka so ta abin da alkhairi ka kai ka na wanda stress wani gaskiya yi nuna wa tura da wuri ya ci rugo ba jafa matsala ya shi da gucin ci yawo ga ga bo ga jiwaye wa sai jibi ajiyan gama wa mana fawa aslaha zane ga sa wuce mace jin yara nan wadi lada ita yanzu ya ce e eh, bon rayuwa ga je jimin jiwon ga boye ga jici khudil afwa minni tasadini wa waddati wa la tantiqi fi surati hina agdabu ni ga ga ga so ga jofa ta kunan magaji bi na ga ganga mun no ji ga ko amma ni da jin doci ina ga ya shede biya ni no ji ga ko ebu ce da shiga maulade da share sai mako ne bila ko karshen wata ya eh gaskiya ne lokaci ni gaji kiyo ni gaji to fushi yan jiki wa jan wa da rajin wa da lokaci ganga wa wa ga wa nga da inda yi lokaci ga e ba wu to ba wuta da jiyan gicha wo shi amma ni le taku na wa benin gan ya ngan gan gunge ya sani lafiya na ka goshin ya gija wa shin da leji wani na sai bitici ga ya ji hannu mu rayuwa ga ji hannu boye ga bici wuyo ko nga ci bici be bo ga jo fabi e bo no to atin da bun to ma fabi woni santu ya shi da gutu ayi tine ye dia wana kai bo ga be de mi no ti ga bi musu tabuna ne diga mini alamai munafiki bu don iza khasu mafajara ne daga sun jiki eh ko e daga sun wani gwajara ngo le don ko wala ji fajirci e ba gambe asada ji gambe zaganyi gambe to koji gambe nila ya fi mbo bayani wasu shi tungan da zabace wane ba wajen da ne wanda wale waje ta ga waga ya ba imin wuso waga ajina da ligban za a laye dangi wajo imin na gaya wani waga da shi ba za a sai jengi ciya ji waje ganye bai ba imin na gaya wani waga ta ba ta ci ba ni waje ndorwa za a sai don yan biya ji kina ta sai jengi cun ta sai kimijo imin na gaya wani ya shi lafiya ta wani alal wata kula ta wani alal wani duwani ya cingo ya lofi jirgi ma tun gwalo tun da mu na gaskiya ma lawade ya galle gaye ba ya kace wakiya na an zagi ya fili na santu ya shi bai gutu a bai ci na ta yi baba wa mu ta bane zagi da cari na wangan hupa ga ba ah? a ina ci magan hu sagu a ah, dole wa sagu ma nan zagi wa tashi ẹ̀ẹ́dẹ́ bó sọ̀kọ́ jìyàwó jìyàwó méjì ẹ̀mọ́ dẹ́ sọ̀kọ́ jìyàwó tún jìyàwó ráìyẹ̀ igọ́ kọ́ lẹ́tùmọ̀rọ̀ náà bàbáwọn bàbáwọn ẹbí ọwọ́ ni bàbáwọn dé kọ́kọ́ bàbú ní kí ó lẹ́sùn pé kẹ́ẹ̀bá bẹ̀ẹ́ mi kánà ilẹ̀ ìpáta lẹ́ẹ̀kárò kọ́wọ́ mi kọ́wọ́ mi zanwẹ̀tì ajin zanwẹ̀tì ciyamu tí ó ti yá àrìjá alùkọ̀wá mu ní alẹ́ nisayi bí máa fọ̀dọ́nà láwọ̀ bá ọdún màlá bí máa ń fọkún mi àmúwálì bàgì ìrẹ́ lẹ́ẹ̀dẹ̀ nzàgíjọ kó ẹgbẹ́ tó dúkìá ní ìyàwó náà ìzàgídẹ́ kẹ̀kẹ́ sí ẹbú bọ̀dán yẹ́ gẹ́ bá mi graduate mi tó graduate ko ọ̀gá eh, jùgbó kò mi tó jùgbó kò ká sáàbìsì tó sáàbìsì jí tó jí jíwà táà mi ó wọ́n lè ní ya mọ́sún jíjẹ̀ ẹ̀dábí ẹ̀yìn náà wọ́n jíga ní ọkọ́ secondary school àwọn ọ̀gá ìbọ̀ ọmọdé fún ẹ̀lá àrùjá lùkọ̀wá mú nálẹ̀ ní fàáyì wọ́n jíga ní ọkọ́ number twenty eight ma'ana nasiya ne ya jimi ya eshibe wuto ta e ya ci na nga ya gagaga duwa ga aki ne ba da ta cin wani wacin sarari ebe na ne daga laukun to amuran ahadan an yanzu da liya hadin min ga hadisa bi foro ga zado jiji zadu ya zanga ci la martul mar'ata an tazila li zawja mi a ga mi fuji ya bu sabaga e wale kai ba wa ma sai danwuye wọ́n ni ráyẹ̀ kó sai tomi a, lúfù sai fòdé yìí sai jáyọ̀ níyù wọ́n ti ráyẹ̀ kó ń gá àlójì ọ̀dá nà bà láti yá wọ́n nà bà díkíọ̀ wọ́n nà bú nà kíyẹ̀ jùlọ á tẹ́fọ̀ wúta wọ́n nà bà dáyà wúta yíyọ wọn wo wọ́n ti ṣírí kí wọ́n kú fi bó wá tàkáyẹ̀ kú fi wọ́n fìlẹ̀ ládẹ́gbó kó wà tó lè ládẹ́gbó wà sí muslim lágùnbó ẹgbó àzùkárù ko wat lare lagun ni yugo wa brush yebe makili lagun bo bene juwa de bukate pata na wole ko nga ti e loju ti be to buga male wa go do ti je gbo je ko wa ro cha te ni ji bi ko ro male ni ga da je ko bo haba mana ba ji na fi ge ni bo ya eh eh ene du e ba we ji du ne ga zuko pata wọn ṣí na wọ́n kùntọ́kùn kàmí ṣí náà ń gọ̀ lé àrùn ẹ̀fà dùṣìkátọ́ wọ́n dẹ́gẹ́ tí ó dẹ́gẹ́ tún dẹ́gẹ́ ògbòdì mẹ́ ìmá lọ máa dá ti gídá jùlọ wọ́n láì tẹ́ máa lẹ́mà ń ká bí dàbà wọn dẹ́gẹ́ bí àwọn olóko ọ̀fẹ́ ti kí ọ̀fẹ́ ẹ̀gẹ́ bí dàbà máa lẹ́ dánú òfù fún dé fún

sai da bawa ungayi bawa ya ungayi da ya e ji wajo kaza kaza ba ne mo wani lokaci ne bawon da kagbata cewa ba ku ba wannan ba wala khaira fi duniya wala fi na'imiha wa anta wahid mufradun ghairu ashiki ijen ijen na to ni mana da wani ko wa je joya ma je mu ga igbojo mu da zane wo na wọ́n pẹ́ ọgbẹ̀rin ìlà yíyá ṣìrùn tẹ́lẹ̀ ní pátá òbú buwé ní òsòkó jì fínà kàbú wọ́n pàtó ń aláwọ̀ ìmì náà káàmì ó ti wẹ̀dẹ́ àbílẹ̀ ìmì nèmọ́ ti káàdùn rẹ̀ wọ́n fa káàmà náà gẹ̀lẹ́ jẹ́nà 29 mẹ̀sí ẹ̀ ni. gbòójì ní ngọ́ọ̀lẹ̀ ẹ̀kọ́ mí ní ni masu ku yawun ya yi danyi wa jihar na kuma tsara na fira ce ce lafi kiyo zai ji dokun yi nan ina san tun a san tun liyan fusikun ya gajin ya ji ya ci take a ni bisa sun gata zawo jilwa du da loluda ya ji zagi yawo? na ji ya wa mai waye na a mai kiyan magi na fa inni mukasirun bi al umam yawm al qiyama e bona al fa ya jan al fa be kun do e fa al qiyami hadis ne ba man jinoli a ni sai ga mine na na ji jajan wannan magi jawo ya nga yino chima na bani mu je working class mu yo mu ye lotu ba mu ye no fisi mu lo ba no da uka ta primary school na ma yiri nga shi waji na yi da waji da kan yi wa yake ne yi guba ga mu yo da e je waji ga biya jan da su ko to mai shi na za ga da so ko ga da ga na mo la no jiba sabadi da gogo ga shi shi wa fe da lamini o kan ba wa gani da dabara ko fe da yiti da ne je kan waje na without consent yẹn bá wọn mọ́lẹ̀ ìgbàta ilẹ̀ ń bá yẹ́bùnà níbi gẹ̀ẹ́ zaga ajá ni tún gbáta bá sẹ́ vitamini ya tún ci yọ wọ̀lẹ́dún sọ alí lọ egi kirki ne ba duwa ya manci wunan na ba na a kan waya manci ayi daga yana fọ alikiya mai agala da alijan na e ji ni n pa ẹgbọ́gbọ́ ga ṣíṣì ìlànà wọ́n wá jíjá ní wọ́n à ah, ní ọ̀lẹ́ ìnà tó ìwà wábú alẹ́kí ẹ̀rù na sí ẹgbọ̀ ó da ga fẹ́ẹ̀dà ṣíṣì fẹ́ẹ̀dà yìí ti gbẹ̀ nẹ́ẹ̀kan wọ́n jẹ́ na kọ́ nẹ́ẹ̀kan ayílájí na mma ìdè ìzù ní ẹ̀bọ̀ ọ̀yàn àmọ́ ọ̀gá níjì wà á kí ẹ̀bọ̀ ọ̀jì ẹ̀bọ̀ ọ̀mọ̀gádé àpè ó ga ní ọjọ́ sunkún ìgá fún mọ́sálẹ̀ ẹgbọ̀n ó bẹ̀ẹ́ ní ti ṣé ti ráyẹ̀ jíjì fẹ́ẹ̀dẹ̀ jíjì yé ebe ne ji amanu anabi ga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi ba ta e kace yo amma gizan doro kaye na wai kanan wal maratu ra'iyatun fi baiti zawjiha in za zagi mai kaci yo da miye bubo wa mas'ula wayya mas'ula na iya amma ma ju to kaye tiye na wai kanan ya bugo aji funuwa aji da pampa aji ji kwalliya aji fo uɗe fula ngai na juɗe jilbabu ko suna aláwọn ajútùpá aláwọn ajúgbẹ́ ọ̀yọ́ tó aláwọn ajẹ́tùpá pátá àwọn ti jí ètò àdánwò fújì jẹ́ owó dán sọ́ọ̀sì gan níbi ẹ̀dà yìí ẹgbẹ́ ètò ya ń mọ́ ṣe dẹjì yìí e ga tin aji funu ga lugo jo fesa ba ke are ku go be ne ku go ba ma a ne deja ka ba ga le ne ka ngai mo wa tita amma ga le je fesa fa ti ga ju ga ji jo e ga tita amma yo to ba ji yesu no so ku ne a fe la to ji ne fe la shi jo e ina ga afọ̀dé náà efe láṣìṣì ẹbà mẹ́gá tí imi ṣáàjì fún ọzọ́ rọ́ọ̀lẹ́ ẹ̀kọ́ ẹjì gbogbo ní ìrọ́ rẹ̀ wọ́n tó abdulkarim abdulrahman ọmọ abdulrahman ogun wale na wahala Allah ruwa mutuna fe ne yin alhamdulillah eh abu mama mun ga fo nu anyo har wace aji kunce wace kwalli hannu, wace aji ka gaskiya fiya mu mai bodin gol in fa kai fa amma ba ci yi to wale ko sai yadda yawo shi da ne zakan da da ebi unwada pini unwada ene galugo eji zalu ebe enema, leza galugo eji zalu eko de leza dana ma ran be ne biu ne bo ji pata ga da yin ba baba ya ji ja be shun abele gan wata won ji be awon yan nta di kiyo nta da ma gan lucho o ma lugo eji o ife da sai ruwai ya da makanta aga shi garuba zabe ya daidai mu aga shi makanta wato aji kato fe patronize kato wanda ga assignment aji fe ba dire galu ga sai nan na fe tu use me tiya en de gejin be fi mu kile na ma a santiago mo be gube ci ga fe tambo be bawo mu zainab ibn abdullah mas'ud ga nabi in ba yi zage a dila don gaza kawai buna a nabi dai a shawale kaga ya bawa lada ta koma hajji a wasu hajjo jikiyo wajen jin taimako wanda ya ba ke bibbo ya tsakani ba da yi matsala ya gbọ́n bẹ̀ ya ci ni na siya na iye jiya wani gagawa gajen wani ebe wa ya atọ ba wa ya mare ngọ́ jira ni ọkọ́ ngọ́ jẹ́ oúnjẹ ká lè àwọn

annabi ga zagin do ne ga irin na jinon ya kale waje ji ba waje dara wa zagin da ci kai wa mai guji giyo ko iya gani do in zagin da bai ko ya zawo ba na sai describe yin zagin da ci ya ba mu ne o ko zagi wo ne go do mi ne ne ke tan zagi da no ga ci she tunyen wala da zan ci ma wai langi ce da ci jin wani ga su wadda jawai da ba ba bugandu babu gandoro wani mai yi wani mace na bai fakwai ya so ya ta ta hmm. bago ba yau tajin nan inzagi wake shi kawai mashin buwata bai yi miwoyo nga lewe bai zalo yau ga inzagi no ciwo cinewa ga ba wai bai e fi <laughs> mọ́sá gbọ́ọ̀bẹ̀ inda ya shi shiga mu ya bi da kiyamun laili jan wa bi da qur'anu ba wa bi da islamiyya lo wa bi da kaza kaza da ba ga biya mu ga wa biya mare annabi sa sallam wa la tasumul mar'atu wa balu shahidin illa bi izni gara ramadan in za ki ga fiya zunya na filama ebu ma sai da izini da ga azumin ramadana wani azumin ramadan sai wajibi wala ta zini fi baiti wa washahidu ni labi izini? inda ji ma je da zan ci gande ni ye bu goma ma sai da izini yi wa ma an fakat min kasbi min gari amurigi sai na ni fadira gulahu ngo ji na ko inda ji mi ta din be shishi ya shi pata mu fe ngo wa digiya mu ya mu laili ije di mu gawa wa fi azun wa yi to izini ya bayan kan do ci mo gun dia ne ki mu tanga ka muraja ta ju ta ko din na ji share da lashe na batan gawa ne kawai buga da shabon nan ganin Ibi zozo ganyi idi ji kazan ganyi Mutane ya kula da gama wadannan furan ba kan ganin laifi wa sai da shigo furan ba wanda to ji wajibi kan ga wala otu ba wa bi olio ti bi yin na to rai wajibi Wa ma fo o ma da na da ji wa farilla lugwa laifi wa sai bi al fardu muqaddamun ala nafli farilla da yego na ti la wo ji gani akwai imi safwa ibn mu'attal sulami be ba alibi ga alibi e ba wun gina wun ga yaji na file shi wadu fe ya suna bi dawuda wun maga yake fiya su yi gidi wadu fe ji kiyo wadu ga dole wun layin giti asuba yi mai ba wun yana asuba da sallah gina anibi gan sofuwa ne yi

anabi ga ya zo zugu ga anabi tantoli ko ta subu bi gairi izni wanda ne kin ce da fiya zuwa ido to izini yan wuya mun ba ju shi mi kan da cin wani je bukatu wani fe fa wuye anabi yake yin zabi fiya zuwa sai da izini ya bun wa zai na filal jaran da tulajan wa jani wato ne su anabi ga na fila eh sallah zuwa su ga anabi kamu ke le laula anin yoto ga sai ga jiwa sallaji da juji diganga ne ngai ngai nya yoto ati ga dai ati ga ya ji shibu ina alibaitin rufa da na zalika ngo jiya da ko ebogo wale ga ebo ne ga jindo ti nga jilba pata mi kawi eri na mo afeji wa buji an sawa bi eri meji la shi islamiya gidi islamiya ye shi ji muradia lokaci ka zai ya laili lokaci ka zai lokaci ka zai asaiwe ci ebe ya adi lokaci ya wanda ebe oje bukatar quality time ne ya je fiye ba zanu kashe ezaba da mini rayuwa ba ezaba ina yi lozo so mai ke maza ba wuga ni sai ba za wasu ya e baba sun da haka zago fiye shingo yau ji gane ko fiye shingo kaga bukatar da yanzu dole jan fiye yau? fiye shingo in zagin goci mai gani fiye mu wa ga yayaye bu wace lagun wabe ya e biye miwa da asu na gaskiya ciwo da da wacce yau ɗaga nan to ya gbọ́n da gutu a bai ga ta makwanci da daiman yawo annabi sallallahu alaihi wasallam ga arba'un min saadati e guni da bawun da mini e mawo al salihah imi kirki wal maskan alwasi' bi mina gone wal jaru salih da makwabci kirki wal markabul hali gan bi tuci wangi awa arba'u min ashqa ya gudi madaba wanda min ya bayi bo gan bi wala al mar'atu suimi dadi imi da shi shi wai je ngita wai laminu kabu wai jito ko wai sun wai haba mana yau ne zanaje mi dadi an ko wal jaru salih makwabci dadi wal markabu sun biyan tuci yan tuci yan tuci na gyane wal maskanu zai gani mai minatu ne da baga sai ya tsawa ke makwabci waga dambo sai jihar sallama ko sai sani awa shawara biyo yi loga ɗe tsakani ba su koyi gaskiya na jikiyo ya gaya haki ne haki are ta ce wa bonan yau wajen sallama wo sami wa wo yayin wa waya ci tace wannan wa ga ba be gumi ba ta ki ne fiye lafiya ga sai ga da ashe makwabci da jidan goma na siya ba waje guba ya eh, eh, shi ba guba sai lawo ba e. ga waye bu ina gino ta rufe za bi nazarin ga no gwe ne ina ge biya ba gina wani lutin aka jangu latin ba gi uba ziga hatin kaga nwa bọ́ọ̀dọ̀ òṣì olóhùn gan ebú àsánà ga gẹ́bẹ̀ oyin rẹ̀ tó mú gẹ́bẹ̀ àwọn àdẹ́rẹ́ wọn jíjẹ mú ẹ̀dọ̀ èṣù wọnà ẹgbọ́gọ́ ànẹ́bì gẹ́gẹ́ aha duk ma ka fẹ́lẹ̀ kúrò àná ìbùkú wọ́gẹ́ wà sọ̀rọ̀ gájọ̀ gẹ́zà oúnjẹ gẹ́wẹ́ wú ko e ba gati a ga malam i love you malam me wawe malam uhibbuki malam ko mu e na eji ne malam ga lefa fayin lena wade mashin ya wabe mashin de fayin lena je tuka mutu lo asibiti ba ni wato ga lami lo fayin lena kaza kaza ba ni kaza je fayin lena a so yi min magan ne ba ta de ngole mun ga cita Allah mu ga waje kiyo wai wau wa lokaci dai baza ko yes in zaki ga jin Allah ba ji jima'a biya ma wuti kan zo zo ko efe zuwa jibo efe kisu je fe yi rayuwa is part of life mu je da musulunci ba yusna kula shay'in illa nikah so Allah wai ba ga wayo mas'ala shi ba dinni gashi shigan shi ga da wasu matatengi wagan kawai dai mai yami nan na wajin da mu kuskure yin nan ejin yin na ja annabi sa sun ga a mamra'atin la zawja hatta ma ga da waya wala lamarin da uzurin doro ya nan a janna ajin haramu ya zagin nan imam muhammad to abu da to ibn maja to at-tirmidhi to ibn hibban to da hadisi ya sauba na za ku ga irwal galil rakami hadisi 2035 tabana ya waje wale gani mai yace ciwo ungoyi na wada waya wala babu gandoro na sai ci en je lamarin le ga da banne e ba ci cewa da dai gurubu e gina jo ya ji da nan za a daji kiyo za a daji wuyo ya bugo fejin hakuri fejin ya boya bawai gabbe ya dide na jeje jiwon hingi za a ga kemino masale da ki bai wo na oga ga bin bayan zan ya fatoro da so do y'a fayin wuce biya wo diga na ko santiyan shi ba ci sai da creativity na na fejin dabara na wa fejin da yin gici jiwon ko an ne bi shakafa je woro na waji da shakafa dunin bo ne ba ogu je o ga diri je lajun ga je ga lajun ko an ne le ko je na waji da ko ne bo ga ko to sun ga jiki na ga je ga lajun ci be na am mas'ala ya shibabe ni ya be zunubi ya kabairi ga ji ga na ko ya be zunubi shi ya kabairi matsalayen shi ba gangani bai gube ngayi aki ya tsoye cikin aki ya na bici ngawar jiga ne a kusa a sallam ibi kai mai ga alkafi ya tushafi yau ga arraburabun wa rasulu fa'abduhu haqqun wa laysa lana ilahan za ka lamna na'budu mithla ibadatir rahmani fi lil mushrikin nasrani كلا ولم نبل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران لله حق لا يكون لغيره ولعبده حقا هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان الرب رب تيتي غاي تيتيو والرسول فاعبده أنا بما يوجي تيتي حقا وليس لنا إله ثاني yi ce ci guguba sai za ka lamna budu misla ibadatin rahmani filin mashirikin nasarani ebon na magala yi jibuta ya na bikin na nasara fe da jibuta ya na bi isa na yau kalla wa lamna gulgulu wa kama na ha anun rasulu makafatar kufurani imagni katu kemina na kana da ake kai ya kan mutuwa bane ya ne kafirci lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi sai ci da haƙƙi Allah ke sai ci da zandocha wali abdi haqqun ma haqqani ko sai ci wato mai an uje wato mai haƙƙi ma da ake guba la taj'alul haqqain haqqan wahidan ngala ci guba ba aje nima ga litamizin wala furqani ma yi bi in dan doro yama matsala ya karshe ngai gagagan yawo A annabi sa sallam je ne isa na an tabu da Allah wajibu to ya tun shi ka ka tara wa wailu yana fa in lam takun ka ga wa ke wailu to ya fa ra ka to ce lewe e bogo ya zabe o fa alkiyan bi sallai bi azun biya zakai biya aji amma un biya na ujiza na to ko ko wuji zanne mutunci ko ba zanne fiska ko ya zanne jeya ko ku ka zanne ko ko ji dukiya zanne wale lada lada gara da ga zanne fo ga zanne fo a ma ci da na da bugo tsawa ki soko tsawa ya nabi tsawa ya ali taji babu gabo ya ji katun na ba ne ga dire ce ta laruya ba ne ga ci bici na ya ba da ce cin fadin ya yi ji makanta yoyi ji manya ye ba da ce cin fadin yi zai ji layin babun na shishi nan ba na ya gaji bayanin na nan ce a su da kabar abu ce ce a da aljanna ce ce fa gani biyayi ce ce jin ramu ya ito na kefi jona sai ci azuba yiye sai ci wita ce musulunci ce ci wita sunna ya annabi sallallahu alaihi ce ce ilimi na ji amfani da albarka yana ce a yi lafiya ce mu bi da fitina subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu rahmatullah